وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى لنا معاشر المسلمين كما وصى بذلك من قبلنا من أهل الكتاب قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله أوصيكم بالتمسك بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نور الله وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين به أنقذنا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور وفتح قلوبنا التي كانت غلفا وفتح أسماعنا التي كانت سما وفتح أبصارنا التي كانت عميا فهذا من فضل الله تعالى أمن الله علينا بأن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه من قبل أن يستوصوه ويوصيهم عند افتيصائه وقد استوصاه أبو ذر رضي الله عنه جند بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أوصني فقال, فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي والدارمي والإمام أحمد وهو حديث حسن فهذا غيض من غيض من فيض من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشير وتدل إلى النور الذي جاء إلى النور الذي أرسله الله به فهذه الكلمات هذه من كلماته الجوامع التي تجمع معاني سامة وعالية بعبارات مختصرة يحفظها الصغير والكبير والعالم والجاهل تضمنها تضمنت هذه الوصية ثلاثة أمور هي أمهات هي أمهات الأمور في حياة الإنسان وهي مفتاح النجاح ومفتاح السعادة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فالأولى فالخصلة, فالخصلة الأولى هي هي التقوى التقوى التي هي جماء الخير كله التي هي جماء الخير كله وأكرم الناس على الله أتقاهم ومن يتق الله فقد استمسك بالعروة الوثقى ثم الخصلة الثانية هي أن تتبع السيئة الحسنة تمحها وهذا تحقيق لمعرفة الإنسان حقيقة نفسه فإن الإنسان إذا اغتر بغرور الشيطان نسي نفسه وإذا نسي الله أنساه الله نفسه وأخسر الناس وأشقاهم من نسي نفسه ولذلك قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فهذه الوصية تدلنا على حقيقة على حقيقة حقيقة معرفة الإنسان بنفسه أنه خطاء أنه لا بد له من ارتكاب السيئات كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الحطائين التوابون رواه أنس وهو من حديث ابن ماجة وهو حديث حسن فإذا عرف الإنسان أنه معرض للخطأ فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تدله على طريقة الخلاص من هذه من هذا الضعف الذي جبل عليه الإنسان وهو أن يتبع السيئة التي عملها من أجل, من, من أجل الخطأ الذي جبل عليه أن يتبعها بالحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال جل وعلا والخصلة الثالثة هو قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فيه دلالة على حسن الخلق والإنسان الذي أحسن خلقه محبوب عند الله ومحبوب عند الناس وذلك أن الإنسان إنما هو أخلاقه وكذلك الأمم كما قال شاعر من شعراء الإسلام إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم, فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فخالق فالخلق الحسن إذا, إذا اقترن بالتقوى فهو أعظم وأكثر ما يدخل, ما يدخل الناس الجنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق جعلنا الله تعالى ممن, ممن, ممن حسن خلقه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين هو أهل التقوى وأهل المغفرة أحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل وأشكره شكر عبد معترف بتقصيره في طاعة مولاه يبتغي بهذا الشكر المزيد من فضل مولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واذكروا الله جل وعلا ذكرا كثيرا yukhrijukum Allahu bidhalika min adh-dhulumati ila an-nur ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa mu ji tsoron Allah yanda ya cancanta mu ji tsoron sa mu ji tsoron Allah kamar yanda Allah ya mana wasiya da yin haka sannan mai ruko da wannan addini babu abinda muke da shi na falala da Allah madaukakin sarki yayi mana da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya karrama mu da ita irin ya sanya mu a cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma wadda take aka game ta da rahama kullum tana cikin rahamar Allah a kowane hali take yana daga cikin rahamar Allah ga wannan al'umma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ta da yin wasiyoyi a gare ta wasiya ita ce kalma ta umarni wadda ake yin ta mai muhimmanci wadda ake daukan azama akan a aiwatar da abin da ta kunsa ko da wanda ya yi wasiyar baya nan shi ya sa wanda alamar mutuwa ta zo masa ake cewa ya yi wasiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya daban-daban ga sahabbansa kuma sahabbansa sun nemi ya yi musu wasiya a ɗaiɗaikunsu kowa ya ne akwai wata wasiya da ya nema daga gare shi kuma ya yi masa to irin waɗannan wasiyoyi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fitila ne gare mu 'yan al'ummarsa da su ne Allah yake fitar da mu daga cikin duffai zuwa ga haske ya buɗe zukatanmu waɗanda da sun kasance a ƙulle ya buɗe kunnuwanmu wanda da sun kasance kurame ya buɗe idanuwanmu waɗanda da sun kasance makafi duk wannan albarkar koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiyoyinsa akwai masu hikima a rayuwar duniya ba za ka taɓa samun hikima irin abin da irin hikimar da ke cikin maganganun wasiyoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne suka tara mana alkhairun duniya da lahira to daga cikin irin waɗannan wasiyoyi wanda shine ne hudubar mu hadisin Abu Dharr Jundub ibn Junada al-Ghifari radiyallahu anhu wa ya zo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yi mun wasiya sai yace masa ka ji tsoron Allah a duk inda kake kuma ka biyar da mummuna da kyakkyawan aiki kuma ka yi ma mutane ɗabi'a kyakkyawa wannan hadisi imamu tirmidhi da imamu darimi da imamu ahmad suka ruwaito shi hadisi ne na muta hadisi ne kyakkyawan hadisi daga riwayar manya-manyan malamai abdurrahman ibn mahadi da sufyanu sauri da abdurrahman ibn mahadi da wakiyun suka ruwaito shi daga sufyanu sauri shi kuma daga habib ibn abi sabit har ya zuwa ga Abu zar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa guda uku na farkon su tsoron Allah a duk inda mutum yake wanda duk ya zamanto yana da guzurin tsoron Allah ya sami kyakkyawan guzuri wanda duk yake jin tsoron Allah a ko'ina yake ko a ɓoye ko a cikin jama'a to wannan mai shi ne mai gaskiyar mu'amala tare da Allah wanda duk kuma ya lizimci tsoron Allah to haƙiƙa ya shiga cikin sahun waɗanda Allah ya fi kowa ya fi ganin girman su bisa kowa kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku a wajen Allah mafi darajar ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah kuma shine abinda idan mutum ya same shi a nan duniya duk wani kunci da ya shiga ciki Allah zai sanya masa mafita in ya roƙi Allah Allah zai amsa masa in ya nemi gafararsa Allah zai yafe masa wannan shine ita ce wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma kowa ma babu wata tawaga ta mayaka ko waɗansu waɗanda zai tura su aiki su tafi wani aiki domin ɗaukaka addinin musulunci face ya yi ma shugabansu wasiya da tsoron Allah jalla wa'ala ita wasiya komai matsayinka kana bukatarsa don kai babba ne a cikin gida ko uba ko kaka ko shugaban babban gida yana bukatar wasiya a masa wasiya da tsoron Allah ko kai malami ne a makaranta ko shugaban makaranta ko kai limami ne ko kai mai mulki ne ko mace ce a gidanta ko karamin yaro ne kowa yana bukatar a masa wasiya da tsoron Allah amma abin takaici ta zamanto wata irin kalma da yana aka ce wala ka ji tsoron Allah sai ya ji kamar an zage shi ne ko ya ji kamar an yi an kwaɓe shi ne to yadda muke amfani da ita kanta wasiya da tsoron Allah din ita ce bata dace ba kada ka yi amfani da wannan kalma wajen nuna kwaɗi ga mutum bal kai amfani da ita wajen nusar da shi da tunatar da shi da sanya shi akan hanyar daidai domin kalma ce mai tsadar gaske wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude yin yake bude wasiyoyinsa ga 'yan al'ummarsa da ita wasiya ta biyu shine ka biyar da mummunan aikin da ka aikata da kyakkyawa sai wannan kyakkyawar sai ta shafe mummunan aikin da ka aikata wannan wasiya an gina ta ne akan sanin hakikanin mutum a nuna ma mutum ya san kansa ya san shi waye domin babbar taɓewa shine mutum ya manta da kansa shi yasa Allah ya gargade mu yace kar ku zamanto tamkar waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawukansu duk wanda Allah ya mantar da shi kansa ya kasa gane shi waye to hakika wannan ya riga ya gama lalacewa ya gama tabewa ba abu ne yasa kafure suke tambelan da suke ba suke barnar da suke a ban kasa ba face cewa ba su san ko su waye ba babu waɗanda suka san hakikanin ko su waye irin muminai to irin wannan wasiyar ita ta nuna ma dan ita ta nuna ma mumini wato hakikanin kansa hakikanin hakikanin dan adam shi mai yawan kuskure ne dan adam mai yawan kuskure ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bani adam masu yawan masu kuskure ne masu yawan ma kuskure khata ya ce masu yawan ganganta kuskure ne sannan ya ce mafi kyawun masu yawan ganganta kuskure su ne masu yawan tuba zuwa ga Allah hanyar kadai da za ka zauna lafiya da Allah shine ka jimanci kyawawan ayyuka musamman in ka aikata kuskure ko mai kankanta kuskuren kuwa idan ka aikata kuskure ka tuna da Allah sai ka biyar da shi da kyakkyawan aiki kuma mafi kyawun aiki da ake biyarwa da shi bayan aikata kuskure shine gaggauta tuba da neman gafara Allah domin yayin da mutum ya karbi yayin da mutum ya tuba ya nemi gafara Allah to wannan kuskuren da ya aikata tamkar bai yi shi bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud a cikin sunan Ibn Majah yace at-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba wanda ya tuba daga zunubi kamar kamar bai aikata zunubi bane to sannan kuma ka biyar da shi da sauran kyawawan ayyuka irin musamman kyautata ma iyaye imamu ahmad radiyallahu anhu ya ce bai san wani abu na kyakkyawan aiki da yake kankare manyan zunubai ba ba za su yi tasiri akan wanda ya aikata ba banda tuba irin kyautata ma iyaye idan mutum ya dimanci kyautata ma iyayensa wanda duk Allah ya kowace masa iyayensa suna tare da shi da rai to hakika Allah ya bude masa kofar rahama kofar samun abin da zai kankare kurakuransa da miyagun ayyukansa kuma babu wanda daga cikin mu babu wanda daga cikin bani adam face yana kunshe yana tattare da miyagun ayyuka to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasici da shi anan shine mu biyar da kyawa munanan ayyukan da muke aikatawa da kyawawa sai su shafe su sannan wasiya ta uku yace kai kyakkyawar tabi'a tare da mutane wato kai mu'amala da mutane da kyakkyawan hali da kyakkyawar tabi'a kyakkyawar tabi'a ita ce Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya cika ta kuma ita ce abinda annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya keɓance sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ɗabi'ar ya rantsi ya ce nun walƙalami wa ma ya sannan ya ce wa innaka ala khuluqin azim a cikin jerin gwanan abin da ya rantse akan wannan lallai kai kana kan wata ɗabi'a kyakkyawa an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam menene yafi komai shigar da mutane aljanna yace tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ba tsoron mutane ba ne ba ragonci ba ne ba rashin buwaya ba ne ba nuna ƙasƙanci ba ne kyakkyawar ɗabi'a sai ɗara ce a kan zuciya kuma musamman a cikin kyakkyawar ɗabi'a ka kyautata ka tare da iyalanka sau da yawa mutane suna ƙoƙarin kyautata halinsu tare da mutanen waje saboda su sami matsayi a rinka ganinsu da daraja da martaba amma in sun zo gida duk wani abu na ɗabi'a kyakkyawa ba za su yi makansu linzami ba sai su zamanto jabberai su zamanto masu mummunan ɗabi'a ka ji su suna hatta a shari'a ga 'ya'yansu da matansu da mutanen da suke ƙarƙashinsu amma ba za ka taɓa jin irin wannan sakin bakin da zai mu'amala da wani ba saboda yana jin gudun za a ce haba wa ne. har kai ma kana irin wannan ta maguzawa amma in ya zauna a cikin iyalinsa ba zai makansa linzami da wannan ba saboda baya neman wani abu da za su bashi na matsayi don dama matsayinsa tabbas ne tabbatacce ne a wajensu to wannan alama ce ta rashin islasi alama ce ta rashin gaskiyar ɗan adam kyakkyawar ɗabi'a ita ce take nuna cewar wanda yake a kanta hakika Allah bai bashi wannan kyakkyawar ɗabi'a ba don ya tozarta shi na na khadija radiyallahu anha wa arzaha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka mata cewa yana jin tsoron ko wani abu ne zai same shi yayin da wahayi ya zo masa tace masa kalla ina Allah ba zai taba tozarta ka ba abinda ta kafa hujja da shi shine kyawawan halayensa tace kana sa da zumunci kana taimaka ma mutane a lokacin da suke cikin tsanani kana neman wanda yake ba shi da shi domin ka ba shi abubuwan da ta kafa hujja da shi cewa wanda yake a cikin wannan Allah ba zai taɓa tozarta shi ba saboda haka mu riki kyawawan ɗabi'u wajen mu'amalarmu da mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya wasiya ce ga Abu Zar amma maqsudinta dukkan al'umma kuma irin wannan suna daga cikin ayoyi da suke nuna mana gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne ya yi magana ta hikima yayi ta aka manta da ita amma kalmominsa sallallahu alaihi wasallam suna nan wanzazzu kamar gwalagwalai kuma duk wanda ya aiki da su sai an ga albarkar a rayuwarsa ballantana kuma in an ji ranar alkiyama Allah ka sanya mu cikin masu rabo inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ladina amanu sallu alaihi wa عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ali muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اغفر, اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وآت مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم بارك لنا في موسمنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحم